ga wani sirri na jure hankalin wani ko ɗan kiran ya shi ɗan karkato kaɗan ko kuma a mallake shi ko namiji ko mace ana rubuta wani wala ta ƙaraba har zai shaida na tufa ta kuna min zalimi eh, insha Allah da aka samu farin takarda mai kyau su a rubuta ta kafa uku su a sunan wanda ake so a mallaka ƙasa kai da ke so kai mallaka sunan ka sama ko sunan da kake so ka mallaka ƙasa kai da kake so ka ɗan juyo hankalin shi sunan ka sama sai ka naɗe layar da farin zare ka samu bishiya eh bishiya wadda ta ɗanyi tsayi sosai sai kawo karate iska na ɗan kaɗa ta hankalin shi zai kaɗo gare ka ko da ya gudu ya barka insha Allah